Manoman auduga fiye da dubu biyar ne a jihar Plateau suka amfana daga shirin nan na taimakawa ƙananan manoma wato Anko Borowa Scheme ta hanyar samun anguriya taki da magungunan feshi. da take kaddamar da shirin ba manoman audigan iri da sauran kayayyakin noman audigan wa waɗanda suka sanya hannu jami'ar babban bankin najeriya reshen jihar plateau madam helen thompson ta ce ƙananan hukumomi biyar ne za su ci gajiyar shirin da suka hada da kanke kanam wase lantan ta kudu da basa Madam Helen ta jaddada wa waɗanda suka amfana da yunkurin gwamnatin tarayya cewa rance ne aka basu. It's not a gift, it's not a grant, is a loan and it carries 9% interest per annum. Ta ce ba kyauta ba ne ba kuma taimako ba ne amma rance ne da ƙarin kashi tara cikin ɗari da za a biya bayan watanni goma sha biyu. Jami'ar Babban Bankin Najeriya ta ce duk wanda ya ƙi biya hukuma za ta kamo shi ta wurin bayanan da ya bayar a banki, kuma ba zai ƙara amfana daga wani shiri na gwamnatin tarayya ba. Na ji ta bakin wasu da suka samu irin anguriyar da sauran kayayyakin nomanta. Sunana Zita Namkur, gaskiya na ji daɗi ba kaɗan ba. Ni ina fiye da shekara talatin da biyar ina kan noma auduga amma ba wani tamako kama irin wannan to yaya batun kasuwan auduga fa ana kuna samun waɗanda suke saye da mutane kasina suna zuwa in nan saya nan tara in sun zo za su saya hannuna suna na muhammad muktar daga wasai gaskiya wannan tallafi mun ji daɗin sa kwarai da gaske domin dama muna ta mafarkin mu samu taimako daga gwamnati saboda yanayin abubuwan mu da yake tafiya a cikin noman auduga saratu dalhatu abubakar a yanayin yadda muka ga rayuwar na tafiya muna son yaran mu su yi makaranta kuma ba mu da yadda hanyar da damu yi su yi makarantan shine muka nuna alfurma a wurin gwamnati su taimaka mun dama kin taba noman auduga ne ban taba na yi noman auduga ba zan fara Jami'in ma'aikatar inganta ayyukan noma a jihar Plateau Lukka Kefas ya ce farfado da noman auduga zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya kamar yadda yake shekaru arba'in da suka gabata. Auduga, koko da manja har da fatu da gyadama da su ne suke kama mana ko kuma su ne abin da Najeriya take takama da shi ta fannin tattalin arziki shi yasa a lokacin da mun tashi muna yara mun ga dalan auduga a Kano mun ga dalan auduga a amfiyar wannan program da aka kawo mana muna fatan za a ɗauke shi da muhimmanci. Ita ko wannan mace ita ce sun yi farin ciki saboda zai rage yawan atamfofin roba marasa inganci da suka cika kasuwanni. suna Sunana Tafita Apollos. Yanzu zannuwa ya zama na roba. Kina zuwa kusa da wuta sai nannaɗe, amma idan an dawo da wannan auduga aka koma ana noman sa zai taimake mu wurin atamfa za mu ji daɗin ɗaura shi kuma zannuwan za su zama da sauki. Shugaban kungiyar manoman auduga reshen jihar Plato Muhammad Garba Garga ya ba da tabbaci wa manoman audugar cewa gwamnati ce za ta sayi audugar da za su noma. Kada a baka kaya, ka je ka kira wani a gefe kana sayar mishi da kaya. So an baka ne ka je ka yi aiki. Mu kuma in ka nomi audugan ne ka zo za mu sayi audugan a hannunka sai mu cire rancen da aka baka. Sauran abin da ya rage balas naka a baka kaya. A baya dai manoman shinkafa da masara sun samu irin wannan rance daga gwamnatin tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.